Assalamu alaikum masu karo da sauraro. Barkanmu da sake saduwa a cikin shirin namu na gyaran jiki. A yau za mu kawo muku abubuwan gyaran fuska ne wanda zai sa fuskanki ta yi lumi-lumi uwar gida ya yi fresh sannan kuma ya fito miki da pure beauty ki. Abubuwan da za mu buƙata a wannan abin gyara fuskan ne, ya haɗa da blusin wato vaseline sannan kuma muna buƙatan ƙwai farin kawai muke bukata muna buƙatan bawa wato kwano da za mu haɗa abubuwan mu a ciki sannan kuma ga cokali da farko za mu fara da mu kamar haka muna buƙatar ruwan ne muna da farar ruwan ne banda ƙwaiduwan sannan za ki gutsuri basilin ɗinki kamar haka sai ki sa shi a ciki kamar yadda uwar gida take gani uwar gida dai kin ga yadda wannan abin ya haɗe to shikenan mun kammala abun gyara fuska sai kuma bayanin yadda zaki amfani da shi uwar gida za ta rinka dangwalon shi haka kina shafawa a fuska wannan gwaji nake miki yadda za ki amfani da shi a fuska kina amfani da shi a fuska ki ɗauki tsawon minti sha biyar kina goggogewa kamar yadda uwar gida ta ga ina yi kina goggogewa kina yi kina ɗan dirza shi a fuskanki to bayan gama daddarzawa sai ki samu tishu ko kuma hankace ki amfani da shi gurin gogewa ga kamar yadda uwar gida take gani hannun da na goge ga kuma wanda ban goge ba ke ma da gani kin san akwai bambanci wannan bambancin za ki gani a fuskanki a duk lokacin da kika yi amfani da wannan abun wannan yana ƙara hasken fata kamar da yadda uwar gida take gani ga hannun da na goge ga kuma wanda ban goge ba uwar gida ma daga gani ta san cewa akwai bambanci to haka za ki rinka ganin bambanci a duk lokacin da kika yi amfani da wannan abin da muka koyar da ke a yanzu yana ƙara hasken fata asali naki ba wai bleaching ba ne ko kuma wani abu sannan yana sa fuska ya yi smooth kuma yana maganin kuraje da duk wani dai rashes na jiki haka uwar gida za ta iya amfani da shi a wurin fuskan da ya kone wato sunburn baki da yake a gefen fuska idan ka yi amfani da mai na bleaching ya kona ma fuska sannan kuma za ki iya amfani da shi a wurin yatsinki irin nan guraren wanda in mutum ya shafa mai sun ƙone za ki iya amfani da shi duka yana clearing gurin ya dawo normal yanda yake tun asali da wannan nake